Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin kwanni a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau shirin yau da gobe shirin matasa muna tare da ƙungiyar matasa masu noma a arewacin Najeriya kuma yanzu haka wannan kungiya tana cikin shirye-shiryen babban taron gangamin jan hankulan matasa kan sana'ar noma a taron da irin shi ne na farko da kungiyar ta shirya a najeriya wanda za a yi a ƙarshen watan nan a kaduna makasudin shirya wannan taron gangami shine tattauna yadda za a bunƙasa sana'ar noma tsakanin matasan najeriya domin samar da tattalin arziki mai inganci Domin mu samu ƙarin haske da cikakken bayani akan babban taron mun gayyato jagoran ƙungiyar ta matasa masu noma a arewacin Najeriya Comrade Suleiman Salisu wanda za mu tattauna da shi kai tsaye ta waya a wannan zaure. Ku kasance tare da mu ku ji wannan tattaunawa a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku matasan yanzu za su iya jurewa wahalar noma har ya zame musu sana'a ta dogaro da kai ga amsoshinku. Idan dai suka sa son ci gaban ƙasa a ransu za su iya, amma in za su yi ne saboda neman suna to sam ko kusa, sako daga Muhammad Sahi Suleiman. Yau da gobe, A gaskiya za a yi amfani da sunan matasa ne kawai a wannan taron na manoma. Mafita a buɗe wajen noma, wato gonaki, sai a zuba matasa domin su yi aiki, ba rubuce-rubuce a kan takarda ba. Sako daga Bashir Kabir 'yan taba. Yau da gobe ikon Allah. Babu wannan tsarin ga matasan arewacin Najeriya kuma wannan tsarin na ƙarya ne ko kuma na ce shirin 419 ne. saboda su je wajen gwamnati su karɓo taimakon kuɗi su je su sai motoci da sheƙe aya kawai. Shi burin matasan Arewa duk wanda ya saurari wannan maganar to ba shi da aikin yi. Matasan Arewa waɗanda za su yi noma su ne matasan cikin ƙauyuka waɗanda ko birni ba sa shigowa. Daga damuna ta zo sai su tafi gona, idan damuna ta ɗauke su koma gindin bishiya. To waɗannan matasan ƙauye su ne za su yi noma, amma matasan birni a arewacin Najeriya wallahi tallahi babu wanda ya isa ya sa su noma. Ƙiri-ƙiri ga aikin da ya yi noma sauƙi a cikin birni ba sa yi ballantana noma a cikin rana. Idan kallon ƙwallon ƙafar turawa ne to ko a cikin wuta sai sun kalla. Kuma noma ga matasan arewacin Najeriya a ɗauri kashi ne ko a ɓata igiya. Matasan da ba sa ma san a ce sun san wani ƙauye kuma in dai aka ce wai matasan arewacin Najeriya za su yi noma to yaro ɗan wata ɗaya shi ma zai yi noma. Sako daga Adam Salisu. Yau da gobe waɗannan ƙungiyoyin 419 ne ya kamata gwamnati ta farka daga bacci a nemi manoma na asali waɗanda suka san menene noma. Sako daga Umar T. Hassan. Tabbas da ni za a busa ƙahon domin yanzu haka ina a cikin Ahmadu Bello Stadium. Sako daga Amos David. Hmm, da kamar wuya a dafa kaza a yar. Da yawa daga cikin kam na sani za su yi watsi da sha'anin noma nan gaba, ganin cewa matasan wannan zamani mafi yawansu sun fi son sana'ar da za su yi wadda za ta kawo kuɗi kai tsaye. Sana'ar noma kuwa ba haka take ba, domin sana'a ce da wahalar ta tafi daɗin ta yawa. Sabida haka da yawa kam za su bata baya. Kira na ga gwamnati a sake nemo wata hanya ga matasa don dogaro da kawunansu. Sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa. Ƙasashen da suka ci gaba suna noman su ne ba tare da wata wahala ba ta hanyar inganta noman da kayan aikin zamani. Idan har gwamnati za ta tallafa da kayan aikin gona a farashi mai sauƙi, babu abin da zai hana matasanmu na yanzu kama noma gadan-gadan. Sako daga Abubakar Ahmad Roni. Idan ana so a ci nasarar haka, sai a nemi matasa da suke da alaƙa da noma, wayanda yanzu haka suna cikin harkar noman, ba masu babakera ba lokacin da gwamnati ta yunƙura domin kawo wa wannan fanni na noma ɗauki. Matukar gwamnati za ta zaƙulo masu sha'awan noman ba masu buƙatar kuɗin noman ba, to lallai za a yi nasarar wannan abu har ya zame musu sana'a, saƙo daga 'yan ɗakan das. Yau da gobe in tambaye ku, wai shin mecece wahalar noma? ai muddin gwamnati za ta shiga ciki da gaske babu abin da zai zama da wuya a ganina sako daga ayuba ishaku dan yaro hmm yau da gobe da kamar wuya abin da ya sa na faɗa haka kuwa shine allah ya kawo mu wani zamani wanda yanzu saurayi ya kyamaci noma shi wai kunya yake ji a ganshi zai tafi gona alhali noman nan shi ka tashi kaga ana yi amma matasanmu na yanzu sun ƙi jinin noma ko me yasa daga ƙarshe ina kira ga matasa da su ɗauki noma da muhimmanci zai taimaka ba wai ka ce kawai kai karatu za ka yi ba sako daga muhammad musa yanga dambam in aka ba da ƙwarin gwiwa da horarwa da ƙwararrun ma'aikata musamman malaman gona da kayan aiki na zamani lalle matasa da yawa za su je gona sako daga usman ofena fage Ai wannan yanayin da Najeriya ke ciki ya nuna cewa dole ne sai matasa sun haƙura da wahalar da za su sha ta gona sun kama aikin noma ga dangadan don dogaro da kai da taimakawa al'umma 'yan uwa waɗanda ba za su iya ba. Sako daga Abba A. Abubakar Hayewa. Ƙwarai ko yau da gobe, ai matasan Najeriya akasarin su kansu ya gori da bango. Fatanmu dai a ce gwamnati ta tallafa musu wajen ba da taki mai rahusa da iri na zamani. haka zalika ta ba su kuɗi na tallafi wanda ba za su tsaya a noman damuna ba har na noman rani za su haɗaɗa saƙo daga buba mai gora gashuwa ƙwarai kuwa don wahalar da nake ciki a halin yanzu ta fita noma shin to menene wahalar noma idan na tabbatar da cewa in amfanin noma ya yi kyau zan saida da daraja sako daga kasimu ladan yau da gobe ni manomi ne kuma zan iya jure sana'ar noma babbar matsalar da nake huskanta ita ce rashin tallahin taki daga gwamnati ko da an kawo taki a raba ma manoma to wasu shahuhu da mai ne ke handame takin sako daga sadi energy tandari potescope To masu saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka muna tare da shugaba ko in ce jagoran kungiyar matasa masu noma a arewacin Najeriya Comrade Suleiman Salisu za mu tattauna da shi kai tsaye akan wani babban taron gangamin da suke shirya gudanarwa a Kaduna. Salamu alaikum Malam Sulaiman. Salamu alaikum salamu hajiya Jamila da hajiya ah, Halima barka da yamma. Barka dai kai ma alhaji. <laughs> Ko ce comrade. <laughs> Yau muna muna eh, sannu sannu yau muna godiya da ka amsa wannan gayyata domin mu tattauna da kai kai tsaye akan batun noma da kuma wannan babban taron gangami da kuke shirin gudanarwa. Um, alhamdulillah mun gode kwarai. Mhm. To da farko dai na tabbata masu saurare suna so su ji karin bayani da dalilin duk daga ɗan dalilin mun haɗa amma ku me ya zaburar da ku me ya muku ƙaimin neman shirya irin wannan taro. Um, Auzu billahi samil Ali bismillahir rahmanir Uh, jama'a masu sauraron mu ina muku barka da warhaka, barka da wannan lokaci. shi wannan babban taro ko kuma dangane da muke shiryawa don a tattauna yadda za a samar da mafita a harkar aikin gona musamman idan ana son matasa su karba ne dalili makasudin shi shi ne mu zo mu matasa da mu muke cikin harkar ita aikin gona because ni manomi ne wanda na daɗe cikin wannan harkar kusan yau wajen shekara ashirin tun bani da kusan bani da wayau mahaifina ya yake zuwa da ni gona yake koya mani ake gwada mani ga yadda ake yin abubuwan da suka shafi aikin gona so kuma da ni ma har lokacin da na taso na zama ina da sha'awar aikin har na zo na mallaki wasu 'yan gonaki haka har na zo abin ya zane mani sana'a so abin da yake faruwa matasa a yau musamman mu a arewa wani idan kika alakanta shi da gona ko kuma manomi ko kuma ka ce mahaifin shi manomi ne ko kuma shi manomi ne shi kanshi wani kuna iya rigima da shi saboda abin da suka ɗauki manomi yau shine kamar mutum ne ya kwalliya misali matashi ya kwalliya ya fito titi haka ya tsaya cikin mutane a ce wane ga kun gan shi almajiri ne irin eh, almajiri cikin kazanta so haka yake tunani so ah, yana tunanin ana danganta shi da noma suna ganin noma kamar wani aiki na talauci ko kuma wani sana'a ce wadda ba ta da riba. Mm. Um, alhamdulillahi sai Allah ya kawo ita wannan gwamnati da ta shigo musamman gwamnatin uh, mai girma Muhammadu Buhari uh, tun lokacin da ake ta kamfen gangamin uh, lokacin a yi zaɓe yana cewa shi noma da kiwo da kuma tono ma'adanai shi zai ba muhimmanci. kuma idan muka yi la'akari da yadda ake ƙara yawa a musamman mu a afirka don akwai bincike da hukumar ba da tallafi ta majalisar ɗinkin duniya ko kuma masu ba da tallafi akan yadda za a bunkasa aikin noma na duniya ma'ana ifat sun nuna daga nan zuwa shekara goma matasa za su zama su ne wajen population ko kuma yawan adadin zai zama wajen miliyan ɗari biyu da ashirin da hudu mm. musamman wa'inda ba su da ayyukan yi to sai muka duba haka kin ga wannan wani kalubale ne a gare mu mm. idan muka dawo najeriya ko kuma muka dawo arewa musamman saboda mu 'yan Arewa ne noma shi aka ba muhimmanci tun fil a tun daga zamanin Sandauna a da idan kika duba manyan mu daga aikin gona sai kuma maganan ah, koyarwa mm. lokacin da boko ya zo arewa eh, Mm-hmm. Eh, Yawwa. Kan mu tuya mu manta da albasa yaushe za a gudanar da wannan babban taro na gangami? Wannan taro in Allah yadda za a gabatar da shi ko kuma za a kaddamar da shi ranar da tara ga wannan watan. a ah, gidan sardauna shine arewa house a nan kaduna Insha Allah. Yawa to ko kun samu manya-manyan kamar manyan jami'an gwamnati da za su halarta ko dai ku ya ku za ku yi abinku? Eh wato shi wannan taro babban bako na wannan taro shine mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma shi ministan aikin gona da raya karkara. Uh, shi chief audu innocent ogbe da kuma shugaban kwamitin bunƙasa aikin uh, shugaban kwamitin aikin gona a majalisar dattawa uh, tsohon gwamnan jihar nasarawa a sanata abdullahi adamu da kuma um, sarkin bidda wanda shine kusan uba na ita wannan kungiya ta matasan arewa manoma mm-hmm. sannan kuma da mai masaukin baki shine gwamnan jihar kaduna mm-hmm. yawa comrade suleiman a karasa karasa bayanin yawa mun gayyaci duka gwamnatocin arewa don abin da ya sa abin da ya sanya shine muna son kowa ya zama yana cikin wannan taro saboda kokari ake a zo a zauna a samar da mafita me matasa suke bukata idan ana so su koma gona na duki tsohon ciniki ake so matasa su koma su yi ko ko akwai wani tsari na musamman wanda gwamnati za ta kawo yadda zai tallafa ma matasa to a mm-hmm. kwanaki eh, mai girma minista ya gabatar da cewa akwai tsare-tsare da yawa da ake yi. wani minista wani kasa Malam Suleiman Malam Suleiman minti ɗaya minti ɗaya ministocin suna da yawa wani minista kake magana? Uh, ministan aikin gona Tifaudu Ogbe. Mm-hmm, yauwa uh, akwai tsarin da za a kawo wanda na ɗaya akwai wani uh, shiri na wanda tsohon gwamnati ta bari mm. na youth empowerment in agriculture yip din nan so shi wannan shiri zai tallafa ma matasa musamman na ƙananan na ƙauyuka da kuma na birane wanda ake tunanin dubban matasa da su amfana dama gwamnatin ta taho da wannan shiri sai kuma Allah ya sa gwamnatin bata kai gaci ba to shi kuma minista da ya zo ya ga wannan tsari yana da kyau sai ya diba sai ake suka yi ma wannan tsari gyara mm. yadda duk wanda ya nema in Allah da zai zai amfana mm. sannan kuma akwai tsari da aka yi musamman yanda wasu tsari da aka yi wanda a kowace jiha gwamnatin eh, wannan gwamnati ƙarƙashin shi wannan minista na aikin gona wanda za a ware gandun daji a buɗa shi a yi kamfani wanda ake kira industrial layout a yi kamfanoni na sarrafa kayan amfanin gona wanda za a ba matasa a matsayin a matsayin bashi mm. an samar da duk abubuwan da suka kamata yadda matasa su kasance masu dogaro da kansu domin ya rage radadin talauci ko kuma zaman banza. Eh, ya wato wannan magana na dogaro da kai da kai game da matasa ban san in ka ji amsoshin tambayar da muka yi ma matasa a Facebook suka amsa da yawa su nuna cewa wannan kungiya ta matasa masu noma a arewacin Najeriya kungiya ce ta 419 kungiya ce ta zabba cikin aminci. Mm. Wato kungiya ce ta neman kuɗin sayan motoci da kuma sheke aya. Yanzu haka ma akwai wasu mm. matasa da ke biye da mu a nan a Facebook Muhammad Awal Abba ya ce kungiyar 419 dai. Me za ka mm. ce wa matasa ga saboda eh, masu irin wannan ra'ayi na cewa wannan kungiya ba wani abin da za ta yi kawai 419 zamba ne cikin aminci. Yawwa eh, kamar shi Muhammad Awal da ya magana yanzu. Ah, ko da kuke karanta ansoshin da matasa suka rubuta ni dariya ne ta yi saboda a kullum idan za ki diba mu arewa arewacin najeriya mu ake bari a baya saboda yau idan dan arewa ya kawo wani abu wani mai kyau wanda zai taimaka ma mutanen arewan sai kiga 'yan arewa za su dinga mashi ma'ana bita da kulle shi wannan shiri na arewa eh, yan farmers ko kuma wannan taro da ake kokari a shirya ina tabbatar maki hajiya jamila kashi saba'in daga cikin ɗari na kuɗaɗen da za a kashe domin shirya wa'annan ko kuma aka kashe domin shirya wannan taro mu muka yi amfani da kuɗaɗen kuɗaɗenmu ba kuɗaɗen gwamnati ba ki je shi musamman waɗanda suke da suke da alamar tambaya akan eh, wanda suke cewa ko ana yi ne don a sai motoci ko don a yi wasu abubuwa na wanda irin tunanin su yake nuna masu. Ah, mambobin wannan kungiya galibinmu masu muna da sana'o'inmu ba wai zaune gari banza ba ne ba kuma manoma ne na zahiri ba wai kamar yadda yake tunani ko kuma irin yan 419 kamar irin yadda yake tunani ba so a kokarin mu da muke yi wannan yadda daga cikin abin da ya sama muka fito a kafafen watsa labarai saboda kila shi ko kuma su wa'inda suke da wannan tunani ba ma su san ta inda aka fara ba don yanzu maki misali daga jihar bangaren eh, yankin kudancin kasar nan mutane ko kuma matasa da yawa za su za su yi sponsoring ko kuma za su ɗauki nauyin kansu da kansu wa'inda suke sana'ar aikin gona wasu yana tabbatar maki zuwa suke arewa su siya abin da aka noma a arewa su yi packaging din shi su sa shi a cikin kwali su rubuta sunayen kamfanin su su ɗauki wa'annan kayan amfanin gwamnati su fitar da shi a ƙasashen waje wasu daga kano na ake ɗiba imajin. dan arewa matasanmu suna nan kullum zuciyarsu a mace take sai dai suna nan wannan wannan kan facebook din ko kuma abin dangogin haka abin da a shafi social media amma idan kika kashi tamanin ko kuma kashi saba'in daga cikin matasanmu na arewa they are not productive hmm. ma'ana mm -hmm. shine ba za su iya yin ba za su iya kawo wani abin da za su iya jure mashi har wannan abin ya tabbata domin ya zame ma yan uwansu alheri ba idan wannan abu suka ga ya taso to ta ya za su mashi bita da kulli ta ya za su shafa mashi bakin fenti ta ya za su ga wannan abin ya lalace domin arewa ta ci gaba da zama a inda take to mu irin wannan shine dalilin da ya sanya muka ce mu wannan taron bari ma mu da kanmu sai da muka yi nisa akan wannan shirin sannan ma wasu daga cikin bangaren gwamnati suka waiwaye mu kuma yana tabbatar maki hajiya jamila da hajiya um, uh, <clears throat> halima wannan shiri da muke shiryawa yana tabbatar maki ba lallai ne wai sai wasu uh, abin nan sun bamu wani kuɗi ba a'a ya za a yi mu mu zo mu samar da mafita mu tattauna daga karshe mu fito wato kama da blueprint ma'ana mu fito da wani matsaya matsayin da za mu fito da ita shine mu tura ta wajen gwamnati shi ya sanya muka sa iyayen ƙasa a gaba waɗanda suke da kishin matasa suke da kishin aikin noma suke da kishin arewa eh. kuma suke son su ga ta maido masa da glorinta ma'ana shine arewa ta dinga samar da ayyukan yi yadda tattalin arzikin kasar maimakon a dinga dogaro da mai tattalin arziki na zai dawo a dinga dogaro da bangaren aikin noma. Eh, yawa, yawa, kwamarar da Muhammad Awal Abba ya amsa maka ya ce wato Halima, ni manomin kaji ne kuma na san yadda exco na kungiyoyi suke ci da sunan 'ya'yan kungiya idan har da gaske ba mm. haka ba ne su yi mu gani a ƙasa in ji muhammad awal abba me za ka ce well uh, ni ina gayyatan shi malam muhammad abba ranar wannan taro da za a yi ya zo ya gani da idan shi an gwada an yi irin wa'annan shirye-shiryen wannan shiri da muke so mu yi kusan shi ne na farko hajji halima ki eh, eh, don get me wrong wannan shi ne karo na farko da za a taɓa yi a arewa taro don a tattauna yadda za a bunƙasa aikin noma tsakanin matasan najeriya gaba ɗaya a kudancin ƙasar nan yana tabbatar miki sun sha su irin makamantan haka kuma gwamnatocinsu da 'yan kasuwa da masu hannun shuni wanda suka tallafa ma shirin yana nan yana ci gaba wasu da yawa an ɗauke su an fitar da su kasashen waje domin su amfana hukumomi ko kuma kungiyoyi na kasashen waje a kullum lokutan gwamnatocin da suka gabata duk wani tallafi idan ya zo baya zuwa arewa ɗan arewa bai san yadda zai yi nema ba yau idan kika je majalisar dattawa ko majalisar wakilai idan kika je 90% of mutanen za ki gani matasanmu ne 'yan arewa sun je maula for God's sake mm. idan yau kika je taro da ake yi na bunƙasa aiki yadda za a samar da mafita ko za a samar da wani abu na ci gaba a ƙasar nan wallahi ba za ki ga 'yan arewa ba ba mm. matasan mu a wurin amma duk gidajen 'yan siyasa shine to mu da wannan perception ko kuma wannan negative thought din shine muke kokari dan arewa ya san yancin shi ga dukiya a gonarku ga dukiya a ƙauyenku ga dukiya a gidanku me zai sa ka je kana kaskantar da kanka matasanmu da ake ɗiba a trailer bayan noman damina ana kai su kudancin kasan nan suna wanke ma 'yan boko takalmi ko suna a ko suna gadi daga kayan laifi aka ce wallo shi buruku kashe ka zaya nan muna kona ka abin yana kona mana rai abin da hmm. muke kokarin yi shine ya za a yi matasanmu su kasance musamman na karkara su kasance a wannan shekarar gaba suna gida mm. ya za a samar da hanyar da za ta kai mota ta je har ƙauyen su ƙauyen su da ɗebo masu kayan amfanin gona ya za a yi a buɗe dam dam waɗanda ake da su suka lalace ko kuma wanda ba su da su ya za a yi a buɗe domin a noman rani ya za a yi a samar da iri mai kyau na zamani To amma a samar da taki musamman irin wannan taki da ake ino da yake ba manoma wahala. Shi yasa muka kira manoman ƙauye na karkara da na matasa yanzu saboda kyau kula waɗanda ma suke da alamar tambaya akan shi musamman wannan taro musamman su matasanmu za ki ga ba ma su san hanyar gona ba kila shi saboda shi shi wanda mai magana ko kuma wanda kike magana akan shi misali kila yana da experience ko akwai uh, wani abu da ya taɓa faruwa da shi makamancin haka ya zama prostrated to kinga kila yana iya yana iya yin wannan magana saboda kila an sha shi irin wannan abun ya taba faruwa da shi to amma mm. abin da muke kokari mu gwada mashi shine ya kwantar da hankalin shi kuma ya kalla arewa kai ya kalla a'a matasan arewa amma idan mu yau matasan arewa ne zuwa gobe za mu tsufa tattalin arzikin mu idan ba mu maido da daraja arewa ba mu din da ake cewa matasa manyan ko kuma matasa manyan gobe to ba wanda zai yi mana wannan abu wannan gwamnati da ta shigo ita kokarin ta ya za a yi kowanne kowa a ƙasar nan musamman matashi ya samu yanci ya samu ya samu sana'a ya kasance mai dogaro da kanshi domin kar ya kaskantar da kanshi magana ɗaya a nan amma malam salisu magana ɗaya a nan daga ina kake ganin wannan rashin yadda din ya samu tushe hmm. saboda ba kawai ta fannin gonan nan bane ba da kuma shirin da kuke yi kamar a ko da wani lokaci zaka ga cewa tunda shirin matasa ne wannan muke yi duk lokacin da wani sabon tsari ya fito matasan mu suna hmm. ba sa son su yadda da tsarin gaske ne suna ba ba sa son su yadda ba amma ba sa yadda ba sa yadda ba sa yadda ko ko yawa ko me dalilin wannan rashin yadda tsakanin matasa da matasa kuma tsakanin matasa da shugabanni ma wato a hajjiya jamila da hajjiya halima wato abin da ke faruwa da matasanmu ni a matsayina na matashi wato akwai karanci na wayewa wani ina tabbatar maki a nan unguwarsu kila bai taba fita ba yau idan kika je kudancin ƙasar nan za ki ga matashi yana zuwa makaranta zai je jami'a ko university of lagos ki ga ya dawo jami'a shi ya ya ɗauki wani abu yana saidawa ya za a yi ya zama entrepreneur ya koyi sana'a while at the same time kuma yana zuwa makaranta to hmm. amma mu matasan mu na arewa a'a baba na permanent secretary ne ko wani director ne a ministry of kaza ma'aikacin gwamnati ne hmm. ina jiran offer hmm. idan na gama jami'a ai zai sama min aiki ko in na gama polytechnic ki je arewa mu ki gani suna nan idan wannan lokaci yanzu na sun kunna rediyo suna sauraron mu sun yi wanka an goge sun mai riga an goge ta ana nan an zauna ana jin ta yaya wani zai kawo wani abin da za a yi criticizing ma'ana a rushe to kin ga idan kika je social media yanzu idan kika duba waɗanda suke social media dinnan sai ki duba background ɗinsu ki tambayi history ɗinsu su wane ne su ta ki a jajircewa ne da kuma rashin nuna jin zaki ko kuma you know wajen ganin sun samar sun promotin kansu yanzu misali wani za ki ga takalmi kawai yake saidawa zai je saro takalma sai ya zo ya dauki hoton takalmin nan sai ya sashi a social media ko twitter ko wani abu sai ya rubuta price shi ya tagin din shi ya yi kokari ya iya computer san da hmm. ya koyi computer nan baki san ten da ba kila da kafa yake takawa daga nan kilomita kaza ya je ya biya ya iya ya iya graphics ya iya yanda zai yi ya safa wannan takalmin ya kara mai kala ya kyau Yau idan wani ya gani a social media ya ce kai na kuke sai da wani takalmi naira kaza ne ga akawun number ta ko kuma sai an kawo maka ma za ka biya. To kin ga daga nan business din shi ya budu. Da yawa daga cikin su da suke kudancin kasar nan yana tabbatar miki ba wai gonaki suke da shi ba nasu na kansu ko kuma kamfanonin da abin nan suna da kamfanoni ne register wani kila a gidan su ma ne kamfanin nashi. To amma ina tabbatar maki supply yake yi kasashen waje abubuwan da suka shafi dangin kayan aikin gona. Yawa ga wani wanda yana bibiyan mai zaka a Facebook Nasir Tegina ya ce a nan jihar mu ta Nasarawa a Najeriya muna da wata kungiya mai suna a koma gona amma matsalar mu ita ce rashin samun tallahi daga gwamnati akwai shawarar da zaka ba su wato abinda shawarar da nake so ba su shine su yi hakuri su wannan kungiya ko kuma su mutanen ko matasan da suke cikin wannan kungiya shine ishu na maganar samun tallafi a wajen gwamnati a yanzu idan aka matsa an yi gaggawa a ɗan tsahirta kwamishinan aikin gona na jihar Niger matashi ne ɗan uwanmu yana ɗaya daga cikin mutanen za su zo wannan taro shi zai jagorancin matasa ashirin ashirin because kowane gwamna na jiha ya ba da matasa guda ashirin mata da maza domin su zo a haɗa kai gaba a samar da mafita to wa'annan matsaloli musamman wanda eh, ya danganci samun tallafi da makamantansu yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a magance shi yasa muka kira shugaba wanda shugaban shugaban wanda ke jagoranci wanda suke jagoranci da yadda za a ba da tallafi na kasashen waje a fannin aikin gona tana ɗaya daga cikin wanda za su gabatar da takarda mm. za su gwada wa mutane ga ga tsare-tsaren da suke da shi ga yadda za su suka haɗa kai da gwamnati domin a samu mafita kwanaki mm-hmm. kun yi hira da ministan matasa da wasanni yake cewa akwai mutane da suka daga kasashen waje. Yawa dama ina so ma wannan tambaya ya ce ya ambaci sunanka ya ce ka je ka tarar da shi a a ma'aikatar shi ka je? Wato shi wannan minista mun je ofishin shi kuma mun kai duk takardun da suka kamata to amma saboda yanayi irin na aiki na yanayi na lokaci kuma yanayi na suna kokarin su ga sun tallafa mu wannan shiri mu ba ma ganin ma a tallafa ba a'a mu zauna da minista a gaya mashi da abubuwan da muke bukata mu ba kuɗi muke bukata ba mm-hmm. saboda mu kishin arewan ne yanzu kishin arewan ne a ramu ya za a yi a haɗa kai da ma'aikatar aikin gona da ma'aikatar matasa da wasanni da ta tarayya da ta jihohi ta yaya za a samar da mafita idan tallafi ne ya kai ga matasa ko kuma kungiyoyi ko ah, abin nan ko kuma eh, same su kai tsaye malam Sulaiman lokaci ya fara daga mana hannu amma yawa amma daga karshe ko zaka maimaita yaushe za a yi wannan taro kuma ina wannan taro za a yi shi a Kaduna ranar 29 ga wata ga wannan watan insha Allah garo ne na kwana biyu a Kaduna kuma a ina za a yi taron aikin gona da za a yi a Kaduna ina za a yi taron a arewa house gidan sardauna to muna godiya sosai za a karrama eh, matasa da suke fice akan harkar aikin gona yawa mun gode sosai da fatan matasa masu so da sha'awar noma za ku yi hanzarta ku halarci wannan taro yanzu a madadin malam suleiman salisu da Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyar mu malama na Shuan Kale Halima Jimarau ke sallama da ku ku huta lahiya Allah ya sa mu ga ƙarshen mako lahiya.